This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 26 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. ma'aikatan lafiyar ƙasar Labrin ta bayar da rahoton cewa akalla mutum uku sun mutu, kana wasu sama da arba'in suka jikata a kudancin Labanin a yau Lahadi. dubban falasɗinawa suka yi dako da aka toshe hanya domin koma gidajensa a arewacin gaza a ranar lahadi inda suka bayyana takaicinsu bayan da isra'ila ta zargi kungiyar hamas ke ta yarjejeniyar zagaita wuta da kuma kin buɗe wuraren shiga congo ta yanke hudar diflomasiya da ƙasar rwanda yayin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin goma na gabashin ƙasar. To kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa hukumar Hizba ta jihar Kano wato shugaban hukumar Hizba na jihar Kano ya yaba da sauya kudurin shugaban Amurka yana ayyana jinsin mace da namiji kawai. Sai ga shi Trump da kansa shi ya ce bai da wannan ba. To gaskiya wannan abin mu ma ya burge mu sosai ko mun yaba Trump a wannan bangaren da shi ma ya fahimci cewa jinsi biyu Allah ya halitta mace da namiji. To daga nan muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida wanda a yau da Adamali ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu waro ke aiko mana ta imel. To amma fa duka sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Labanin ta bayar da rahoton cewa akalla mutum uku sun mutu kana wasu sama da arba'in suka jikata a kudancin labanin a yau lahadi lokacin da sojojin isra'ila suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da suka keta shingayen da sojojin isra'ila suka kafa kwana guda kafin hakan masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin shiga ƙauyuka da dama domin nuna adawa da gazawar isra'ila na janye sojojinta daga kudancin labanin da wa'adin kwanaki sittin da aka tanada a yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da yakin isra'ila da hezbollah a ƙarshen watan nuwamban bara Isra'ila ta ce tana buƙatar ta ƙara tsayawa na wani dogon lokaci saboda ba aike da sojojin Labanin a dukkan yankunan kudancin Labanin ba domin ganin cewa Hezbollah ba ta sake kafa rundunar soja a yankin ba. Rundunar sojin Labanin ta ce ba za ta iya tura sojojinta ba har sai sojojin Isra'ila sun janye. dubban falasɗinawa suka yi dako da aka toshe hanya domin komawa gidajensa a arewacin gaza a ranar lahadi inda suka bayyana takaicinsu bayan da isra'ila ta zargi kungiyar hamas da ke keta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kin buɗe wuraren shiga kwana guda bayan musayar 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su a gaza da fursunonin falasina da ke gidajen yarin isra'ila tsaikon yana barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar mayakan da isra'ila waɗanda suka daɗe suna adawa a jerin yaƙe-yaƙen gaza shaidu sun ce a tsakiyar yankunan gaza jama'a sun taru suna jira a kan manyan titina da za su kai ka arewa wasu a cikin motoci kana wasu kuma a kafa tamir alburai wani dan gudun hijira daga birnin gaza ya ce dandazon mutane na jiran izini don komawa zuwa birnin gaza da arewa mutane sun kagu kuma suna son komawa gida labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar lafiya na duniya ya yi kira a ranar asabar da a kawo ƙarshen har da ake kai wa ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyi a ƙasar sudan bayan wani harin jirgi mara matuki da aka kai kan wani asibiti da ke yankin arewacin dafur na sudan wanda ya kashe sama da mutum saba'in tare da jikkata wasu da dama darakta janar na hukumar who tedros adhanom ghebreyesus ya wallafa a shafinsa na x bayan harin na ranar juma'a cewa a matsayin asibiti ɗaya tilo da yake aiki a el fashir asibitin koyarwa na saudiya yana ba da ayyuka da suka hada da mata masu juna biyu magunguna tiyata da kula da yara tare da cibiyar tabbatar da abinci mai gina jiki tedros ya ce muna ci gaba da yin kira da a dakatar da kai hare-hare kan harkokin kiwon lafiya a sudan tare da ba da damar shiga gagarumin aikin maido da kayayyaki da suka lalace Yaƙi tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF wanda ya barke a watan Afrilun shekarar 2023 sakamakon takaddama haɗewar dakarun biyu ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da gidajensu da kuma jefa al'ummar ƙasar cikin yunwa. To ba da jimawa ba, Hafiz zai sake damar da ƙarashen labaran duniyar. amma kafin nan a ranar farko da ya kama aiki a matsayin shugaban kasar amurka donald trump ya sanya hannu don ayyana gwamnatinsa za ta amince da amfani da jinsi bi kawai mace da namiji batun da ya samu karbuwa musamman a kasashen afirka kuma hakan ya sa shugaban hukumar hisba ta jihar kano sheikh aminu ibrahim daurawa ya tofa albarkacin bakinsa kan wannan batu to alhamdulillah bayan zaben amurka da ya faru jama'a da yawa sun tabugo a hukumar hisba waya suna cewa to kun ga abin da kuke ta fama da shi a Najeriya cewa a hana auren jinsi namiji a auri namiji mace ta auri mace ake ga kamar ba ku waye ba ko kun matsawa mutane ko kun danna yancin dan adam ko kun kuna da zafin kai ko kuna da zafin ra'ayi ko kishin addinin ku yayi yawa sai gashi Trump da kansa shi ma ya ce bai da wannan ba to gaskiya wannan abin mu ma ya burge mu sosai ko mun yaba Trump a wannan bangaren da shi ma ya fahimci cewa jinsi biyu Allah ya halitta mace da namiji namiji ya auri namiji ko mace ta auri mace ko namiji ya canza halittarsa ya koma mace kuma ya ɗauka za a bashi satifiket da a bashi fasfon na mace ko kuma mace ta koma namiji ta ce yanzu ita kuma a dinga kiranta da sunan namiji a mata fasfon na namiji kuma ta shiga cikin maza kuma a bata haƙƙin maza da ya ce bai yarda da wannan ba to wannan abin ya burge mu sosai shi yasa lokacin da ake yaƙi tsakanin Farisa da Rome dalilin saukar suratul rum kenan sai ya zama su rumawa addinin kiristanci suke yi su kuma farisawa addinin maguzanci suke yi na bautar wuta sai ƙuraishawa na maka sai suka goyi bayan farisawa saboda sun yi daidai da irin bautar da suke yi musulmi kuma sai suka goyi bayan kiristoci rumawa saboda su akalla suna da addini daga sama irin wanda ya kama da na musulmi to da Allah ta'ala ya tashi saukar da aya sai saukar da suratul rum ya goyi bayan abin da musulmi suka goyi baya ya ce gulibatu rum fi adanal ard wa hum min ba'di galabihim na fi bid'i isinin. Allah ya ce zai ba da nasara ga rumawa bayan yan shekaru za su yi nasara a kan farisawa da suka yi nasara da su so akwai abin da za yi tsakanin musulmi ne da ba musulmi ba amma wanda kaga ya fi kamanta adalci to sai gobe bayansa haka nan tsagaita wuta game da abin da ya shafi falastinawa da yara da mata da ake kashewa wanda da an kai wannan maganar ma a shafukan mu har rufe mana shafuka akai to amma kaga yanzu ga shugaban kasa ya fito ya nuna goyon bayansa cewa a daina zubar da jini a daina kashe yara a daina kashe mata a daina cin zali a kuma zai ba da gudunmawa a gyara abin da aka lalata na ƙasar Palestine wannan a zahiri abu ne mai kyau da mu mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki kuma mun yi murna kuma muna fata Allah ƙara wa mana lafiya da zaman lafiya kuma Allah ya tabbatar da alheri. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan kan batun sauyi jinsi ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga hafis ya da mana da ƙarashin labaran duniya. Congo ta yanke hudar diplomasiya da kasar Rwanda yayin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin goma na gabashin kasar. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya sha uku da sojojin kasashen waje ne aka kashe a yakin da ya kuma raba dubban fararen hula da gidajensu. ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta samu gagarumar galaba akan iyakar ƙasar da Rwanda a cikin 'yan makonnin da suka gabata tare da rufe garin Goma babban birnin lardin mai kusan mutane miliyan biyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage wani taron gaggawa kan tashin hankali da ke ƙara kamari zuwa ranar Lahadi. Da ƙarshe, 'yan Belarus na kaɗa ƙuri'a a ranar Lahadi a zaben da aka tsara na mikawa shugaba Alexander Lukashenko wa'adin mulki na bakwai wanda zai tsawaita mulkin kama karya na shekaru talatin. Lukushenko mai shekaru saba'in da haihuwa a duniya tsohon ma'aikacin gona yana kan karagar mulki a Belarus mai kawance da Moscow tun 1994. Da yake magana bayan kada ƙuri'arsa a babban birnin ƙasar Minsk mai mulkin kama karya ya yi watsi da masu sukar mulkinsa kuma ya ce zai iya sakin fursunonin siyasa muddin suka nemi ya yi musu afuwa. Lukashenko ya murkushe gagarumar zanga-zangar adawa da mulkinsa bayan zaben da ya gabata a shekarar 2020. Tun daga lokacin ya kyale Moscow ta yi amfani da yankin Belarus don mamaye Ukraine a cikin shekarar 2022. Duka masu adawa da siyasar Lukashenko ko dai suna cikin kurkuku wasu suna tsare ko kuma suna gudun hijira tare da dubban ɗaruruwan 'yan Belarus da suka gudu tun 2020. Karshen labaran duniyar kenan. Mohammed Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da ta wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a kodayaushe yaushe ake so za a zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa.com. To yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe 10 da minti 11 na safe. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. masu rauro barkanmu da dawa sabon shirin dandalin 'yan jarida na sashen hausa na muryar amurka wanda yake duba lamura da suke faruwa na yau da kullum masana ke yin sharhi a kansu a wannan shirin har ila yau muna tare da almustapha haji sufi a shahararren mai sharhi ne a yanar gizo sai saminu sani azare na gidan rediyo da talabijin na libati da kenan birnin tarayyar najeriya abuja Malamin barkanmu da shigowa wannan zaure za mu duba waɗannan labaru da suka hada da yadda hukumar ƙididdiga ta Najeriya wato NBS ke son ƙaddamar da faɗaɗa hanyoyin da ake duba mizanin tattalin arziki wato GDP ta hanyar sanya wasu abubuwa da a da ba a sa su kamar sayar da miyagun ƙwayoyi haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da satar man fetur. sannan za mu duba batun nan na yadda mutane ba sa lura da gargaɗi da ake inda in tankar mai ta faɗi sai su je su nemi ɗibar man nan da kan kan kawo asarar rayuka ƙarshe za mu duba yadda tsohon shugaban muhammadu buhari da olusegun obasanjo suka bayyana gaban majalisar tattalin arziki a paris don ba da bahasi kan yadda aka kashe wasu makodan kudade na samar da wuta a mambila Almustapha Sufi bari mu fara da kai mu duba wannan labari na farko na yadda hukumar ƙididdigar tattalin arziki ta Najeriya wato MBS ke son faɗaɗa tsarin ma'aunin tattalin arziki wato GDP in Allah ya yarda ƙarshen watan nan za ta kaddamar da wannan sabon shirin da ya hada da sanya wasu abubuwa da suka shafi mata masu yawon gantali don a gano adadin irin abin da ake samu ko hada-hadar kuɗi ta wannan bangare da kuma kamar yadda muka faɗa irin yadda ake ta'ammali da miyagun kwayoyi nan ma an ce akwai kuɗaɗe masu yawa har ma da masu tonar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da masu atar man fetur. Da ita wannan hukuma ta NBX mai lura da bangaren tattalin arziki da yanzu kuma inda ta kara ganin cewa akwai wasu fannoni da bata shigo da su ba musamman bangarori na ma'adinan nan akwai ƙasashen duniya da akan ma'adinan kawai suka dogara kuma har ga Allah sun samu nasara kuma suna zaune lafiya kuma suna rike da al'ummarsu amma mafi yawanci ma'adinan addinan ma a inda ake da su sai ga kamar ana sanya fitina ana sanya rashin zaman lafiya da al'umman guraren domin kar kasan ta ci gaba sai ga wakin su tsiraru daga wakin su sassa ko kuma daga wasu kasashe su suke cin gajiyar wannan al'amarin to da haka wannan hukuma ta wannan bangaren ina gani in ta yi wannan dubi ba karamin alkhairi bane sabila da dubinta shi zai sa a samu daidaito kasar kanta ta kara samun kudaden shiga sannan bangaren kamar abubuwa da ake cewa mata masu zaman kansu ko kuma masu yawon eh, shaye-shaye ko kuma kwayoyi da ake sha barkatai Eh, irin kuɗaɗe da ake samu ta wannan bangarori ba abuwa ne a kawai yanzu kamar wasu kasashe da muke da su a nahiyar afirka wanda yawanci za ga mata na kasashen sukan zo nan kasan nan musamman abuja suna yawon bariki kuɗaɗen da suke samu wasu ma suka ce suna tura kasashen su ba ƙananun makudan kuɗaɗe ba ne da suke samarwa kaga ko ta nan aka yi dubi nan ma za a ƙara samun kamar wata nasara kuma kasan za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga ƙarƙashin ita wannan hukuma allah mana jagora aminu Sani Azare kun sha ɗaukar labaru kan irin wannan labari na hukumar MBS. Shin mutane suna ma fahimtar irin waɗannan ayyuka na wannan hukumar duk da kaga dama a kanta gwamnati ke la'akari wajen tsare-tsarenta na tattalin arziki. To ko shakka babu hukumar lura da ƙididdiga ta ƙasa to NBS tana iya ƙoƙarin ta ƙware da gaske wajen yin hasashe da kuma bada ƙididdiga kan batutuwa daban-daban da suka shafi a harkokin yau da kullum na Najeriya kama kama tun daga lura da harkokin kasuwanci da shige da fice da harkar tsaro da sauransu. Ko shakka babu wannan tasiri da hukuma take da shi akwai bukatar buƙatar a sake faɗaɗa ta ya zama na cewa ayyukanta ya faɗaɗa zuwa kowane fanni na ƙasa a domin haka ɗin zai taimaka sosai wajen gina tattalin arzikin ƙasa da kuma sanin yadda ƙasa take ciki kuma ku babu jama'ar ƙasa sun aminta da irin yadda ita kanta hukumar take gudanar da ayyukanta na ƙididdiga duk da yake a wasu lokutan akan yi ƙoƙarin a yi mata kutse ko kuma katsalanda inda a kwanakin baya ta bada wata ƙididdiga game da abin da ya shafi harkar tsaro da kushaka babu hukumomin tsaro ba su ji daɗin yadda ita hukumar ta ba da wannan ƙididdiga ɗin ba yadda wani hukumar take ba da wato ƙididdiga ta ƙasa yana taimakawa kwarai da gaske wajen yadda masu gudanar da mulki a za su amfani da wannan ƙididdigar domin sake gyara wasu kurakuran da ake ganin a an tabka da kuma hanyoyin da za a bunƙasa ko kuma a kiyaye kurakuran da aka aikata a baya. Ko shakka babu wannan hukuma in dai ta ci gaba da gudanar da ayyukan da za a ga ci gaba sosai sosai a najeriya to malamai mu je ga wannan batu na yadda mutane suka mutu ma kwanan nan Uh, wani hatsari da aka samu na faduwar tankar mai garin diko da ke jihar neja nan kusa da suleja kenan wanda kuma ma ba a daɗe ba 'yan watanni da suka wuce a jihar jigawa a yankin majiya an samu irin wannan inda mutane da dama nan ma suka je ɗibar mai eh, da wata mota ta faɗi aka samu gobara aka yi asarar rayuka almustapha haji sufi a shin tsananin talauci ne ko ba a wayar da kan mutane ne da ya dace suke faɗawa wannan matsala ma nasiru ni a tunani na wannan al'amari ba za mu ce tsananin talauci ba sai dai mu ce akwai tsananin son zuciya akwai kuma tsananin rashin wayar da kan al'umma akwai kuma tsananin rashin sanin ciwon kai hasali ma ta wajen in kace akwai tsananin rashin ilimi ma da zai iya shiga ciki wannan al'amari ya kamata a ce mu kanmu al'umma mun yi kanmu faɗa musamman bangarori na kafafe na yada labarai bangarori na social media wanda kusan gidan kowa hannun kowa yanzu da su kuma duk gidajen rediyoyi na jihohi da FFM din duk sun yi bayanai akan wani al'amarin abin da ya faru wannan iftila'i da waƙi'a da annoba da ta faru a jihar Jigawa dududu abin nan na jigawa har yanzu bai wuce wata biyar ba in ya ma ya kai amma kuma kafin ka ce ufan al'umma yau an sake faruwa ya sake faruwa a Suleja a wannan yanki na Duko yankin jihar neja wannan al'amari ya daga al'umma hankali sama da mutum ran bayin Allah ba na dabbobi ba mutum mutum saba'in wanda suke kwance sama da mutum hamsin suna asibiti suna neman lafiya wanda suka sama da mutum saba'in malam in ka ga al'amarin abin tausayi in ka ga al'amarin abin tsoro menene mutane suke nema a jikin man fetur man fetur din nan kun san in ya malala fitina ne masifa masifa ce ga abin da ya faru a jigawa ya kamata wannan kawai ya zama izina ya kamata wannan ya zama kowa ma in ya gani zai gudu ne su masu man fetur din masu daukan man fetur din tangokin guduwa suke su bar motocin amma kaga al'umma ɗiba suke kaga wani da roba kaga wani da daro kaga wani da randa ana ɗiba ana to ga abin da ya faru Saminu Sani Azare a matsayin ka na dan jarida wanda kuma na san kana kula da irin waɗannan labaru na yau da kullum ana kiraye kiraye amma duk da haka amma bayan mana dukkan da ya faru an sake samun wani irin wannan inda mutane suka sake zuwa ah, za su ɗebi irin wannan man fetur ɗin kuma kazalika ma akan samu mutane haka kawai in suka ga mota da ke kunshe da abinci sai su nemi kai mata hari ah, su ɗebi ganima kenan shin wannan son na banza ne yayi yawa tsakanin mutane ko dai yanayin tattalin arziki ne ke sa wasu su makance su aikata irin wannan wannan abun bakin ciki ne abin tu'annati ne ya kamata jama'a su gane cewa duk zafin talo talauci da ake ciki rai ya fi komi daraja domin nan guda ɗaya ne idan ya tafi ya tafi kenan kuma idan ran nan ya tafi mutum ya mutu yana aikata miyagun ayyuka zai tashi gobe kiyama da waɗannan miyagun ayyukan a tattare da shi saboda haka dole ne ya kamata jama'a su gane cewa ya kamata mutane su nema kansu kyakkyawan ƙarshe mutum a irin wannan mummunar mutuwa ta tu'annati mutum yana satar kayan da ba nashi ba Allah ya ɗauki rayuwarsa wannan babban abin na dama ne. malamai bari mu je ga mu na ƙarshe da ya shafi yadda hukumar nan ta kula da tattalin arziki ta gurfana ko kuma in ce ta saurari bahasi kenan daga wajen tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari da olusegun obasanjo kan wata kara da wani kamfani ya kai na yadda ba a gudanar da yarjejeniya yadda ya dace ba na samar da wutar mambila waɗannan da ya tsoffin shugabannin ina jin ba su taɓa zama suka ba da irin wannan bahasin ba almustapha sufi wannan wani tasiri zai yi in ma aka yi wannan binciken don dai karshe dole nauyin yana kan gwamnatin najeriya ne alhamdulillah ni ina gani shi wannan al'amari kaman wani ci gaba ne da ta yi zuwa gaba za a iya samu a ƙasar nan wanda ake ganin kaman sun fi ƙarfin su gurfana a wata hukuma ko a wata kotu in ma sun fi ƙarfi a nan ƙasar in ma yanayi na ƙasar mu ba zai sa su gurfana a gabanta ba to Allah ya kawo sauki kaman al'amarin yanzu da yake faruwa a ƙasar Faransa da aka je gaban wannan hukuma ko kace kotu ko kuma kace ake jin sun su to wannan al'amari da ke cewa babu wanda ya fi karfin doka idan ka fi karfin doka a kasar ka baka fi karfin doka a su kasashe ba sannan kuma akwai hanyoyin da za a iya bi domin a gurfanar da wanda ake bincike a kansa ya nuna cewa gaskiyar magana in Allah ya da albarkacin haka hala wasu barayi wasu masu ɗebe dukiyar ƙasa ta hanyar da ta saba to za a iya samun sauki sabila da babu wanda ya fi karfin hukunci idan ka fi karfi a cikin gida ta za a iya samun damun da za a iya fita waje. Saminu Sani azare ana ganin kamar ma gwamnatin da ta shuɗe an yaba ta da yaƙi da cin hanci da rashawa amma an samu matsaloli irin na tsohon gwamnan babban banki godwin maple da har yanzu yana kotu ga kuma shi kansa shugaba buhari ya je ya ba da bahasi kan ba mamaki wani abu da ya faru a lokacin gwamnatinsa duk da na ga mutanen suna nuna ba shi da masaniya ne ya jawo haka koma menene dai shugabannin najeriya guda biyu wato tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo da shi jiran muhammadu buhari mai murabus dukansu sun bayyana a gaban wata kotun cinikayya ta kasa da kasa da ke birnin faris na kasar faransa inda suka bayar da bahasi dangane da kwantragin gina cibiyar samar da wutar lantarki lantarki ta mambila da ke jihar taraba wannan dai wani kamfani ne mai suna sunrise power ya kai karar gwamnatin tarayya din saboda saba ka'idojin kwantara ginin inda yake neman gwamnatin ta biya shi dala amurka biliyan biyu da miliyan ɗari uku a matsayin diya na asarar da ya janyo masa bincike ne dai zai tabbatar da cewa wane ne da wane ne mai laifi game da yadda aka saba wannan ka'idar kwantiragin kamar yadda shi a kamfanin sunrise power ya yi zargi ba wani bakon abu ba ne a ce kotun ƙasa da ƙasa ko kuma wata kotu a ƙasashen turai ta gayyaci wani dan wata ƙasa a afirka tsohon shugaban ƙasa afirka ya bayyana a gabanta domin ba da bahasi wannan ba bakon abu ba ne amma mu a gurinmu a najeriya ci baya ne domin na san inda shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ko olusegun obasanjo a aka buƙaci su je wata kotu a najeriya domin ba da bahasi watakila a iya samun tarjiya a su ƙi su je wannan kotuna ɗin mu nuna wa duniya cewa lallai najeriya ita ma ta kai wata mustawar yin gogayya da duk wata ƙasa ta duniya To malamai mun gode kwarai da gaske sai wani shirin Allah ya kai mu ma sake dawa dandalin yan jarida na sashen wasu muryar Amurka Saminu Sani Azare almustapha Mustafa Haji Sufi mun gode kwarai da gaske a madadin muryar Amurka Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar da wannan shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum lafiya. su ta ɗan jari. To Madalla a gaida Nasir da kaya da tawagasa yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu rauki aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga sunusu maɗattai da magaran da isu maƙerin maɗattai da Ilyas Yakubu da gawa da Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indi Kazawai suka fara da sallama suka ce daga nan jamhuriyar Nijar suna yaba da shugaban kasar Ghana wato Jan Dramani Mahama bisa naɗa mata da matasa a majalisar zartarwar gwamnatinsa da yi da fatan za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su ciyar da ƙasar ta Ghana gaba Allah ya sa haka amin. mu na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce shin waya ake ciki ne game da batun aikin haƙoman fetur a arewacin Najeriya ko dai an yi mana ta leƙo ta koma ne Allah ya kyauta. daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga isu makerin maɗattai da magaran tare da sunusu maɗattai da zainaba ali fetifuwa midik da shugaba zubairu mai matala da magaran hakika mun ji gwamnati ta zauna da 'yan kasuwa wajen sassauta farashi kafin karasowa watan ramadan to allah ya sa hakan ya tabbata domin a samu sauƙin abin amin Shi kuma mu na gaba ya fito ne daga kwamarar Ilyasu Dagawa daga jihar Bauchin Najeriya memba a kungiyar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje toro da Sunusu Madattai da Magaran da Haddabu mai kwamfuta mai yama da kwamarar Ibrahim Laragabta. Suka fara da sallama suka ce suna tur da Allah wadai akan kisan manoma sama da ashirin a jihar Borno da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Borno su gaggauta magance wannan matsala ta rashin tsaro a yankin arewa maso gabashin najeriya ku tashi lafiya mun gode daga nan sai saƙonmu na ƙarshe wanda shi ma ya fito daga sunusu maɗatai da sila alhaji buhari da tasi unguwar tudu suka fara da sallama suka ce don allah ku taimaka mana saƙonmu ga gwamnatinmu ta jihar da magaran ya kamata ɗauki mataki akan masu tallan maganin gargajiya kamar yadda gwamnatin baya ta ɗauka ana cikin da magaran domin a nan cikin da magaran wallahi yanzu abin ya yi yawa bakin masu da maganin sun shigo har ma da masu karya hakan kwa a gaskiya akwai fargaba akan harkar lafiya to allah dai ya sa kiran mai kai gwamnatin da magaran don magance wannan matsalar amin to madalla kawo kai ga shirin gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar. shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu to da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai amma a takaice ma'aikatar lafiyar kasar labanin ta bayar da rahoton cewa akalla mutum uku sun mutu kana wasu sama da arba'in suka jikata a kudancin labanin a yau lahadi lokacin da sojojin isra'ila suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da suka keta shingayen da sojojin isra'ila suka kafa kwana guda kafin hakan masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin shiga ƙauyuka da dama domin nuna adawa da gazawar isra'ila na janye sojojinta daga kudancin labanin da wa'adin kwanaki sittin da aka tanada a yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da yakin Isra'ila da Hezbollah a ƙarshen watan Nuwamban bara. Dubban Falasɗinawa suka yi dako da aka toshe hanya domin komawa gidajensu a arewacin Gaza a ranar Lahadi, inda suka bayyana takaicinsu bayan da Isra'ila ta zargi ƙungiyar Hamas da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma ƙin buɗe wuraren shiga. kwana guda bayan musayar 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su a gaza da fursunonin falasina da ke gidajen yarin isra'ila tsaikon yana barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar mayakan da isra'ila waɗanda suka daɗe suna adawa a jerin yaƙe-yaƙen gaza shugaban hukumar lafiya na duniya ya yi kira a ranar asabar da a kawo ƙarshen har-har da ake kaiwa ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyi a ƙasar sudan bayan wani harin jirgi mara matuki da aka kai kan wani asibiti da ke yankin arewacin dafur na sudan wanda ya kashe sama da mutum saba'in tare da jikkata wasu da dama congo ta yanke hudar diplomasiya da kasar rwanda yayin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin goma na gabashin kasar. akalla dakarun wanzar da zaman lafiya sha uku da sojojin kasashen waje ne aka kashe a yakin da ya kuma raba dubban fararen hula da gidajensu kungiyar 'yan tawayen m23 ta samu gagarumar galaba a kan iyakar kasar da rwanda a cikin 'yan makonnin da suka gabata tare da rufe garin goma babban birnin lardin mai kusan mutane miliyan biyu To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake dawa da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona nan duduwa mai wadda ta haɗa shirin da ba da umarni hamma da injiniya mu yau Mr. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.